sani ba ko akwai tsokaci da malam zai mana game da halin da ake ciki a wannan ƙasa mai albarka na wasu damoyi musamman na rashin tsaro. To, eh, alhamdulillah rabbil alamin. wa ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له إنا لله Wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un uh, hali da al'umma suke ciki da uh, wannan ƙasa tamu musamman wannan yanki na arewa arewa maso yamma da maso gabas a hali ne wanda suke uh, mummuna wanda babu daɗi wato irin yanayin da ake ciki na rashin tsaro a gidaje da hanyoyi da makarantu har ma da kasuwanni na inda musiba ta yi yawa ba kawai satar kudade ko amsar kudade ba har ma da satar mutane da garkuwa da su ko kuma a kashe su da kai ga kone-kone na kasuwanni da garuruwa da sauransu ya zama wajibi a gare mu mu musamman al'umma musulmai na wannan ƙasa musamman waɗanda suke wannan yanki mu tsaya mu tambayi kanmu alaƙar mu tsakaninmu da Allah subhanahu wa ta'ala musulmai suna cikin amana na cikin aminci na cikin zaman lafiya tare da tattalin arziki da abinci sai dai a ɗiba a kai wasu wurare a lokacin da shi ke al'amuransu game da Allah subhanahu wa ta'ala akwai dama-dama amma laifuka iri daban-daban waɗanda ake yi a ƙasar nan tun daga sama ne har ƙasa talakawa maza da mata laifuka ne waɗanda suke masu muni ah, banda waɗannan laifuka da suka zama bala'i a gare mu da na yi bayani laifuka ne tsakaninmu da allah subhanahu wa ta'ala don ka ɗauki zinace-zinace idan ka ɗauki al'amura na rashin gaskiya na zalunci da kankanin da kuma daga sama zuwa ƙasa idan ka ɗauki al'amura waɗanda ake yi na fasadi ta kai ga al'amari ya yi muni har luwaɗi ake yi kuma akwai waɗanda har ma alfahari suke yi da shi har ma suna ƙoƙari a ce doka ta halatta shi da auren jinsi da makamantansu waɗannan al'amura sun ainihin abin nan yawaita a cikin mutane saboda dalilai waɗanda suke masu dama na farko dai shugabanni sun bar Allah subhanahu wa ta'ala ba su tunanin nauyin amanar da aka aza musu za a tsaida su gaban Allah subhanahu wa ta'ala a tambaye su yaya suka yi kamar yadda hadisi sahihi yayi bayani kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkan kuma kiyaya ne kuma za a tambaye ku akan kiwon da aka ba ba su tsayawa su ainihin tabbatar da sun ba da kariya da tsaro a cikin al'umma tun suna da ikon da za su yi wannan al'amari yanzu ya kai ga yafi ƙarfinsu su da kansu suna cikin halin tsoro da tashin hankali a kowane lokaci shugabanni bala'in ya kai ga talakawa waɗanda sai in sun tashi su tafi su je su nemi abincin da za su ci da su da iyalansu ta kai ga suna cikin barasana a kowane lokaci noma wannan ya gagara a wurare da dama shugabanni sun gaza ɗaukan matakai mu tambayi kanmu mana Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi magana maganan nan tabbas haka take alkur'ani ya tabbatar da ma asabakum min musibatin wa bima kasabat aydikum wa ya an duk wani abin da kuka ga ya same ku na musiba kamar ire-iren waɗannan da muka yi bayani na tashin hankali rashin tsoro, kwana cikin tsoro da ainihin abinan sace-sace na mutane da sauransu ba bi ma kasabar ku saboda abin da hannayenku suka aikata ne wane ne ke da gaskiya a tsarin siyasa su wane ne ke da gaskiya a tsarin aikin gwamnati su ne ke da gaskiya a tsari na ainihin abinan siyasa a wannan ƙasa ta mu su ne ne ke da gaskiya a tsarin ainihin kasuwanci kai hatta al'amura waɗanda suka shafi ilimi wanda za a yi amfani da shi na addini wajen shiryar da mutane da makamantansu da yawa sun ɗauke shi wani abu na neman dukiya na neman ainihin abin nan kuɗi na neman shahara da makamantansu waɗannan abubuwan kuma duk Allah madaukaki ya hana muna aikata abubuwan da Allah ya hana yes an aikatawa to wannan bala'in da kuke gani fa bima yi aydikum saboda abubuwan da hannayenku suke aikatawa ne wallahi tallahi kamar yadda Allah ya ce wa ya'fu an kasir yana yin afuwa ma yana ainihin yin ainihin sauƙi ya kau da kai daga ɗewa daga cikin abubuwan da suke faruwa al'ummar da suka gabata akwai waɗanda saboda tauye ma'auni kawai aka halakar da su ku je kasuwannin muku gani ba wannan ba hatta a ainihin ba ba sai da abinci kawai ba hatta a wajen sai da yadi da makamantansu hatta a wajen sai da filaye da makamantansu ana tauye ma'auni ɗauki al'amarin ainihin abin nan cin hanci da rashawa wanda addini ya gwada cewa yana rusa al'umma duk ainihin societin da suka mai da cin hanci da rashawa ainihin wato wani abu wanda yake abin da za su yi ne ba tare da wani damuwa ko tashin hankali ko tuba ga Allah maɗaukaki da sauransu ba wannan cin hanci da rashawa yana rusa al'umma binda addini ya karantar da mu kenan waye bai cin hanci da rashawa cikin ma'aikata wasu wane ne ba su yin aiki da cin batun mu'amala da rashawa da cin hanci daga cikin 'yan kwangila su wane ne waɗanda ba su yin ainihin mu'amala da cin hanci da rashawa daga cikin ainihin abinan hatta masu neman aiki ofa ta aiki abuja ana samun 'yan majalisa da idan an ba su saidawa suke ne sunan wannan abin don mai Allah maɗaukaki ba zai asabtar da mu da waɗannan ainihin na'o'in azaba ba wallahi tallahi Allah yana ma yi mana afuwa akan abubuwa da yawa waɗanda muke yi luwadin nan da muke magana a tambayi alkur'ani mai girma waɗanda suka mai da wannan abin ainihin mu'amalarsu a tarihi menene ainihin Allah subhanahu wa ta'ala yi da su Allah ya halakar da su haka fagen zalunci da makamantansu na haka waɗannan bala'o'i da muke ainihin fuskanta mu ne muka jawo wa kanmu tun daga kashe-kashe da ainihin sace shasar da makamantansu ɗauki alƙur'ani mai girma ka tufa bayanin da ya akan sun da jini zub da jinin ɗan adam mutum ɗaya kawai aya alkur'ani abinda take gwadawa duk wanda ya kashe rai ba wani dalili na shari'a ba ka annama katalan nasu jami'a kamar ya kashe mutane ne gaba ɗaya yau ka duba irin yadda ake da jini ake kashe-kashe saboda dukiya a je a samu mutum da iyalan shi da komai a yi fasadi da su a ɗibi dukiyar shi menene hukunci irin iren waɗannan abubuwa cikin al'umma mun bata da ainihin abin nan Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar aikata abubuwan da Allah yake fishi da su ga nan ya hana su da nassin alkur'ani mai girma manzo mai tsira da aminci ya yi bayani daki-daki ya kuma tabbatar da duk abin da ya kamata ya faɗi wanda zai amfani al'umma ya isar da sako ya tattara sahabban shi ya tambaye su har ballaktu sin na isar da sako suka amsa cewa ballakta ya rasulallah ya manzo Allah ka isar da sako ya ce ya Allah ka shaida duk waɗannan abubuwa annabi mai tsira da aminci ya yi bayani a kansu suna nan rubuce a cikin alkur'ani mai girma malama suna nan kusan kowane masallaci abin nan kowane gari zaka iske masallatai da wa'azi ake tafsirin alkur'ani mai girma karanta hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tun daga su sahihul bukhari muslim da sauran ire su duk ana bayani akan munin waɗannan ayyuka amma shugabanni ba su ma da sauraron wannan wannan sauraron karatu nan ba lokaci ne a wurinsu su saboda haka wannan bala'i idan ba mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ba an fara gani ne kuma an yi wa waɗansu al'ummomin kafin mu da suka yi ire-iren waɗannan ayyukan aka yi musu wa'azi ba su gyara ba Allah maɗaukaki ya tsauke ainihin mataki a kansu ya halakar da su da nau'o'in ainihin azaba iri daban-daban Allah ya sauwaƙe.